Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ɗaya ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tarihin Bahaushe da asalin wasu kalmomin Hausa. sauraron mu a cikin shirin namu ne yau wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da wani masanin tarihi. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakon da za ta gabatar mana da shi. Hajji barka mu da sake saduwa yan aji idan ba ku manta ba a shirin da muka yi na baya da muka yi tattauna akan waiwaye akan al'adu kuma tarihin malam bahaushe da rayuwarsa da ta gabata mun yi magana kuma mun taɓo harkokin da ya shafi addinin gargajiyarsa yanayin karɓar mutuwa da kuma yadda ake jajanta ko kuma koran mutuwa yayin da shi wanda yake gabatar mana da wannan shiri malam murtala aliyu mutawallan gombe yake gabatar mana da wannan tarihi a yanda ya zo a wuraren iyaye da kakanni da yake gaya mana cewa bayan za a kori mutuwa ta hanyar yin yan zubace-zubace mu kuma taɓo yanayin bukukuwa irin na wuratayya da kuma na suna da dai sauransu to ka daɗi barkanka da zuwa cikin wannan aji namu na yau da gobe to za mu ci gaba daga inda muka tsaya inda mai sauraro yake son ya ji yaya malam bahaushe ya ci gaba da harkokin rayuwarsa hausa da muke da su a sauran kasashen kana ganin akwai al'adun sauran al'ada na malam bahaushe a jikinsu kwarai kuwa ka taɓa faɗuwa da wa'insu daga ciki kwarai kuwa akwai zai yi an samu ɗan gurɓacewa na al'adun mutanen da ke wajen da suka zauna ɗin amma ba da yawa ba gaskiya don al'adar bashi na da ƙarfi sukan yi kuma yaran na hausa hausa ma ake yi hmm. sai dai ka je wasu an zaki ka ta dan ce kaɗan saboda yanayin maganar mutane yawa hmm. kamar zaki ji mutanen gane suna zaki zaki garin ga mm. ko mai haka irin wannan kamar sakwatanci da sauransu eh. don gaskiya magana shine mutanen wajen sakwata kebe da sauransu sun fi yawa da suka tafi can mm. wajen alaƙa ta kasuwan eh, idan aka zo eh, mm. to sudan kuma nashi yawa masu kai haji ne da kama da kuma lokacin da sarki musulmi a tayaro ya kama hanya daga sokoto zuwa da kashe a birni mm. kasar gombe mm. da wasu jama'a su suka wuce sun mm. taba su kamar zaki jita akwai sunan garuruwa ma wanda sunan hausawa ne a cikin ga yanzu akwai akwai akwai wurno a ina a sudan a sudan akwai wurno eh akwai ina ga jama'a rema akwai akwai sunan garuruwa da nan wanda suka dauka su wa mutanen nan ne ke da eh, eh. suna kafa eh, nasu mutanen so kasashen burkina faso ma akwai hausawa akwai hausawa ba al'ada irin na kayayyakin malam bahaushe ba ai ko kayan da mutane a shanta suke sawa hmm. wata yar shara hakan da ganta saki kamar ta riga fulani ne. yau to daga nan kasar sake kai musu da domin idan suka tashi su goro suka sai kayayyaki na saki da hmm. sauransu akwai Houston saboda Hausa suna da sutura tun kafin ma malam Bature eh ba ne ka Bature su eh, sai su ɗauka su kai musu idan su kai musu kuma sai su kai da ke can akan samu zinari ne da da goro sai a dawo da shi to kasan a yanda yanayin halitta na duniya da kuma halittu na Allah yake akwai lokacin akan samu wasu abubuwan ban mamaki ko wani tsoro da yake faruwa kamar misali za a samu ruwa ba a samu ruwa a damuna ba akwai wani su kokari da wani suna yi wasu kabilu suna wani su abubuwa kawai da sauransu ko kuma a ce rana ta ta shanya wata ne ko wata ne ta shige cikin rana a nisan yadda yau kama wata eh, kama eh. akwai wani sabuwa da ake yi ne ta rana zazzabi mm, hada zazzabi mm. tana yi mm. to za a da yake komai akan alakanta shi da bauta duk abin mutum bai gane ba eh, to sai eh, eh. bauta masa sai kawai zan bauta masa to kamar yanzu ta rana in aka ce rana tana zazzabi wato an samu kamar eclipse da turanci wato rana ta kama wata ko ta kama rana hmm. to aka yi duhu idan watan ne kama rana da rana za ta ga gari ya duhu da daddare sai zan yi duhu ba za a wata ba da rana amma wata ne kuma ya kama rana eh wata an ya tare rana ke to ne amma sai hausa su ce wata ya kama rana ya wata ya kama rana mm. to in wata ya kama rana mm. to lalle lalle sai a je a yi ta zazzube zazzube wata ya haƙuri kuma rana kuma in bata kanta na ciwo ne ita ma za mu ta ta sauki eh, ana gane cewa tana zazzabi to za mu na rana ki ga na mun zazzabin wata rana a lokacin ba ta ta dushe ai zazzabi zazzabi zazzabi lokacin muna rana ki ga mata sai su kada kwarya Eh, ana kamar ana yan wake-wake da sauransu to mutane sun dauka cikin tsatsu ne amma wannan gaskiyar magana shi ne kwarin dabbobi ne da idan dare fara yi kura ya suna su ba cikin gari ko da mun tashi lokacin ka tashi kura suna zuwa baya bayan gari haka to hmm, ka ji kukan su da su shi dabbobi ma su tafi da su hmm. ka daura yin akwai da ko hutunkiya ko da akwai da ko dauke tafi da ita to akan yi wannan saboda inda gurin ya fara su hmm. sun gani yanzu su fara wani shigo gari eh. to yana kaɗa kaɗa shi zai sa su gudu ba mutane sun ɗauka kamar ko wani abu ne na al'ada na ibada har mata suna karkwariya suna da sai gidan ya yi sai a hasken ranar ta fito hasken yana sake dawa su ba su bacci ba a ba da rana ke wadanda ke da rana o oh, da rana ake yi idan mutane muta kama rana kame kamen nan na Sai tana mura sai a faru haka ne dan akwai lokacin da muna yara akwai lokacin da aka yi duhun sosai hmm. to shi kuma dabba da ya ga duhu sai ɗauka dare ne sai fara ƙwarar shigowa gari mm, eh. to na karkaɗan da ake yi sai don akwai dabbobin ne mm. za su shigo gari ta mm. cewa mutane idan su biyu to kuma suka yarda da cewa shi ranar abin bauta ne suna ta suna eh kuma maza kuma suna nan ana yawa ana yan tsatsu tsatsu ana yan yankin da sauransu yawa kuma kamar haka shi ma na idan damunan ta yi ta yi gandama ko ruwa ne sauransu akan tafi roƙo ba wannan ko addini na musulunci ma akwai wannan akan je a je a da neman ruwa da sauransu to akan yi wannan duka al'adance akwai wannan addinance akwai da wani suka biyu hausa suka fi alakar auratayya to shi gaskiya ba wace duk inda ya zauna da yake ɗan kasuwa ne kuma ga ɗabiyarsa harshe ne mai mamaya fiye da suka zama suna aure da ƙabilu. to ka akwai ɗabilan da kwata-kwata za ka ga sun haramta wani ƙabila ya aure nasu ko kuma su ce a ƙabila kaza ba shi cikin tsarin wanda za su aura gaskiya magana shi ne a kabilan masu ko ina suka yi suna aure suna aure don wanda duk wanda inda ka aure ko an mamaye su kuma ita hausa suna da ƙarfi in ma da haushe ne ta je gida sai ta mamaye gida. saboda yanzu ita ta sami zai fulani an samu ba mata da wuya ɗaya da hausha ko ta kuma ce sai ta sami hausa a gidan hmm. haka kuma in kuma a zai su ka aure ƙabila to shi da haushe na da wani abu zai riga sauke harshensa ne zuwa naka har ka zo ka saba har ka sake har ka zama bahaushe sai rika yawa sai rika maka abun gwari gwari a shi kan zai rika sakowa kasa sai ya zo ka maka yadda kai za ka fahimta yadda kake faɗa na ka zai farka faɗa har ka zo ka koma yadda yake shi ke faɗa. to eh, gaskiya yana zuwa ga tsari ah, suna wurin kowace kabila mm. mm. Um, saboda karuwar su matasa da suke saurara wannan shirin na mutum da ajiye na da yake gabatarwa domin matasa wanda kira za ka yi domin um, su san darajar shi wannan yare nasu wato kabila su ta hausa da kuma darajar ta da kuma karfafa uh, al'adu da yake cikin hausa ba tare da sun yar kawai sun dauko na wani sun ya ba. Bin hmm. ya ce abubuwan da suke ake ganin da nan da su faru dukkan suna da muhimmanci domin yanzu muna da abokai na waɗanda yan kudu ne yanzu suka zo gida suka samu yara suna hausa su ta mamaki suna su ya watse gaba ɗaya ba ma yaran sai turanci sai turanci kuma gashi ana shi a gurguje tun ba su wa turai mm. to gaskiyar magana shi ne kamar yanzu ga tsari na karin magana akwai maganganu da yawa a ciki za ka iya tuna wasu abubuwa wanda babu kamar yanzu a ce kamar irin su gora sai ga ɗaki roba ta ruwa ko na ba ce wai gora mm. asalin gora akwai ta kwaikwai misali kaɗi irin su wani abubuwan wanda yanzu matasan yanzu duk ba su yanzu ba ɗauki wani abu sa mai suna yawa kamar su fartanya su bai mm. to ko da dai a ce za a rika zuwa ne ana kai yara gidan tarihi suna gani mm. su sani cewa gashi gashi za mu kai matsan da yaron ba mun tashi da akwai kurki inda ake sa kaji a ciki ɗan gini a sa kaji ta mm. yi a buɗa su fito su yi kiwo su sake koma yanzu sai keji yawa sai an buga keji to duk wani abubuwan kamar yanzu suna da nasu tayar suna da amfani yanzu kama sana'ata ta ta kwanzami ta gini duk irin tsari ke ga na da sauransu mm. an yi ne saboda yanayin mu in ka shiga soro zaka ji sanyi wato yana eh, eh, eh, wato abin da ke faruwa ɗan ɗan tagogin da sama ɗin ƙanana ɗan ƙanana can sama yawa to a kimiyyance ma mm. ita iska in ta zafi sama take to in ta fita a hankali to da sanya hankali za ta ƙasa to sai ka kasa kana zama cikin falo a cikin sauko kana jin ba ba zafi gini gina abu malam bahaushe ne jin kan nan na eh, sosai wanda ake da bi misali a daga sama shine na soro eh, eh. wanda sa azara da sauransu eh. to dukkan wannan abubuwan akwai dalilin da yasa duk abin da an dauka a ɗauki lokaci ana yin sa hmm. to yana da amfani hmm. to yanayin mu da yanayin turawa daban in muka shiga sa kayan al'adunsu sai mu shiga cikin rubu irin nasu saboda yanayin mu na nan wurin zafi su kuma nasu can yanayin sanyi ke da shi yawa so kamar yanzu magana irin kamar tufa na sawa irin su a shara yanzu an wuce za maganar lage ne lage lage irin zanin da ake yafa waɗannan ai da in ka zo ƙasa hausa ba maganar riga wando da sauransu lage shi ne wannan wayafin da ake yafa waɗannan irin wanda namiji da fito shi da safe to za a yanka ke fita ake ko ba ma bacci ba eh, ba bacci ba to eh mai da shi amma zai sa wando eh yan duk an suka kawo labarin sa wandon saboda hidimomi yau da gobe mm-hmm. amma da shi dai wannan abin ya wadata eh da ai da da zani kenan sai dora da da bante ake yi bante shi ma kaman wando ne bante mm. a kaman yadda kunzugo yake a sa a ɗauri a wannan a dai oh. a asiri sai a yafa kuma to na gane kamar yadda muke gani a gidan fina-finan kuri kenan da suke ɗaurawa maza eh to shi ne mace sai kuma kawo wannan shi ne kashe sunan shi mayafin a lage lage eh. bayan bante sai kuma ga lage a ɗauri kaga an sata ta shi wancan masu eh, za ka yafa wa ke ba ɗaurewa ba saboda hidimomi ko guje guje ko sai za ki daure kai fadi To na amma zaman lafiya za a yafa kawai a bar faɗa a waje. faɗa a waje. Eh. to dole ne kin ga yanzu mata kuma ga lokacin da suke turawa mata mm. suna daura zani daurin kirji eh, kawai daurin kirji eh. sai kuma shi ma dan lagen kenan ko a ah. maka a fuska a'a to eh. ko ba sa da farfe su eh babu gaskiya babu da mm. dan kamar yanzu kan sai ake cewa kallabi mm. ga labari ban san ko ingancin labarin ba aka ce wai ita labi wata isar kelan na ce ita kan ta ta kasa dan yaki kaman zanga yaka dan yaka ita da kanta sai kan labi ka yake sakkan labi ita labi ga kanta yanda yake tana sa wani abu kuma bari kan labi shine aka ka Allah to to na saurare kira kuna ne jin cewa ga inda ka samu asalin ma kalmar kan labi wato kan labi matar gidan sarki wanda ke daurawa tana dan suta ta gasa sarki wurin mace to duk akwai wannan labaran amma dai kin ga labari da ya zo da ke kamar yanzu eh, taguwa mm-hmm. taguwa mm. shi da jan mm. ana fashi ana zama ta yadda ake zaman iya laushi mm. to shi eh, guwa aka ce in yi laushi ya fashe da ka da ganin cikinsa sai ya fafi wajen sai sa kasa ciki sai kullana sai a ce to ni ma bari yi taguwa ya bari ta guwa shi wannan bule wanda wannan zanin da aka ya ake zanin yake zama ya bule eh. to mu kwaya eh, sai a dauka sai ya zama kamar an yi mai kai rami eh. sai a saka ta sai kulle gida ne kulle gida Ya kulle na eh sai sai ne zan ta guwa to wani abubuwan duka da wasu su a mm. hankali hankali mm. to dama shi al'ada dama gina take yi da sauransu yau wato to amma abubuwan namu da suka zo suka gino mm. suka dan jima ana yin su ya kamata suna da tasiri ga rayuwar mu to sai a duba ba lokaci ɗaya suka ci abin da ke bai da amfani sai a je gefe yawa ko kuma a ɗauki sunansa a samu abin da ke da amfani yanzu in rasa ne yawa wato kamar da ke sai ta riga duk abin da ke kamar yake rufe da abu suna sa riga shi sa harfi da jariri eh, ake amma da suke cikin safin nan eh, wato riga yawa riga eh. shi ake cewa mai riga to duk abin da duk abin da yake rufe da abu sai ce riga riga kaza riga filo hmm. riga shi ba dai riga da yaji ba amma saboda ko ina abu da yake sai an yage ma sai yage shi ya ga abin da yake to da ke nan taguwa ita ce sunan wannan riga da muke sa taguwa ita kuma riga duk wani abin da za a riga. ko da ma kwana abinci ne ka sa abu kan rufe shi kamin eh, riga mm. sai aka samu kuma babban riga wato ta rufe shi ta ke eh, ta rufe eh, ake san har muka taso mm. ita babban riga daban take ba wai ya ciki da wando da babban riga iri ɗaya bane daga baya na na da zo babban riga daban take za a za ka ci da babban riga ci za ki kamar masu dinki irin asakin nan mm. bari rigar da kawai yanzu dinki ana yin yayin abin da sai a haɗa maka da yadi gaje ka dinka su amma da kin amma da ita sai ka iya sa daban na cikin kuma su daban ya ya sa ranka da kowanne naka kowanne sai ka tsaya babban rigar akai mm, kamar jacket take kamar kamar blazer da yawa ka ka bari ga da to amma sai ka zo ka fara yani ko yanzu ɗan bokon mu na da ake sa dogon wando da shirt sai sai bari rigar haka suna yi yawa to da babban rigar ban take ta in kai zaka je wajen abin nan sai a baka bari ka dora kai suka wanda sai dora bari ka kai kuma ba wai dole sai ba sai lallan ne shi hmm. ne eh, bane sai yanzu kamar wannan kin kala eh, shudi ne dan hmm. eh, duhuwa sai dauki kaman ko yaro babbar riga kai ne kawai ne inda akwai babbar riga sai ka dora ta kamar da kan ne wato to da aka suke amma kin ga wannan dai an zo an fara kalan wando irin riga da mai duk iri daya daga baya Ilahu ka taimaki harshen Hausa le ka gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa ka gidan kowa. Tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro. Ka ban hikima a dukan baiti da yau na nufashi na jejjero. Ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro. abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa. Ina muka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa. Ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. to sa hula al'adar ce na malam bahaushe tun asali ko ko daga baya shi ma ya ara tagiya kagiya mm, ko eh. to shi ne hula eh. to eh. hula na ga asalin hula yarbanci ne hula mm. daga fila ne mm-hmm. fila din yarbanci ne shi ne abinda suke sa shi ne fila eh ba ce hula eh tun da bai iya kira ba eh amma asalin hula da hausa tagiya to muna da wani abu namu nan tagiya tagiya mm-hmm. ga suna akwai ah, akan sa su inda akan ɗauki abu a ɗora kai kamar su haɓarka da sauransu su. abin da suka je bahaushe ya yi bayani a sunansa to dama nashi ne ko nashi da kuma tsari ne wanda ya canja mai ya da yi yana yi yawa amma gaskiya kagiya ake ce ma hula da sannan zuwa ke da su yan fama wato keke ne eh. eh, sunan mamu eh, wannan description ne ke zan lokacin da aka zo keke mm. wani ba su ke sayan keke a najeriya da kano yake wani manomi shi fara sayan jiki a kan Najeriya kana an gaishe ku mun daga muku a yanzu mm, ko da mai ka zo an jika wato a keke ma sai da kuka daga kowa dora <laughs> to wato ya shi ya fara sayan keke hmm. aka zama ya zama abin kallo hmm. yan zariya kenan sun yi kuka a lokacin ya eh, tuna tsammani so mun gangaro tafiya akan tarihin malam bahaushe musamman na al'adunsa na lokacin da da kuma dubi da irin abubuwan da ke faruwa a yanzu Can hankali ga matasa domin su koma ga al'adu ah, ba wai su yarga ba ki ɗaya ba don kusan al'adar malam bahaushe mun an duba sun uh, ranka da dai aka babu wani abu na yawa babu wani abu na kyama shi sa addini da yanzu sai na kaman ba abin da ya hana ma eh, mm. shi sa ne muke wato su uh, malamai na kamar na jami'a da masu nazari mm. ya kamata su kara nazari akan abubuwa kuma in za su yi in za su nazarin su mance maganan addini da sauransu a gefe tsakko mm. abun tsatsa kuma baki garbiyar wani tashe wancan karon ana cewa a'a a lokacin musulunci kaza kaza tashe yana gaya nan tun kafin musulunci da ya zo aka ɗan. aka are shi ko kuma aka aure shi a sa shi cikin tsari na musulunci lokacin azumi hmm. amma gaskiya magana dama akwai wayan abubuwa kamar yadda kabilu suke da dodannin su da sauransu hmm. za ki ga an sa laulau an sa eh, taburma hmm. an daura da kamar ita ce abin nan da ya nuna dai wani abu ne da so malamai na malamai masu ilimi ya kamata su zo maganganun da muka yi din wasu zai haka ne wasu ba haka bane to su ne kamata zo su su bincika su ga wanda haka din ne su inganta shi wanda ba ka ba su su gyara. ya duk da yake mun yi magana akan auratayya amma mun taɓo ne sama sama abubuwa da yawa da muka bari musamman lokacin da da ake neman auren kamar wani shekara ake yin aure a lokacin da da da da ci ɗin wani shekaru mata da maza ake yin aure kuma shin aure ake ko ɗaukar mace ake yi kamar a wasu ƙabilu za ka ga kawai za a ɗauki wani cire ka gudu a sai dai a biyo sadaki ya biyo baya ko kuma neman auren amma sai ta zauna gida kila mata watanni kafin ma iyaye su san da inda take amma daga baya akan gane cewa wannan ne ya sace ta mm. ko kuma a sai ma an ta kai ga ta ciki a wani gidan sannan a biyu iyayenta ko ta haihu kafa a biyu iyayenta a biya ya malam baushe ya gabatar da neman sa a lokacin. lokacin da mu muka sani shine gaskiya shi na bahaushe ba haka yake ba akan akan hada auren ne tun da wuri iyaye ki hada aure eh, iyaye ke hada aure kuma kamar yanzu uba ne in ya ga ya a wani gida ko sanin halin ita matar gidan ya san mutumin kirki ce ko kuma ganin yana kan ganin da bai da yarinyar ake ta da sauransu suna da hazama sauransu suna halar halinta sai cikin na kamawa ne sun tana karama ke ba tana karama eh, sai a kama to daga lokacin shi kansa wanda zai dan kawo dan abu ya ce ga shi na wance ne matar da mu kama wa ne eh, yaron shi ma yana karami kenan yaron na karami eh amma yanzu sai samu akwai dan aka samu dan bambancin shekaru kamar uku zuwa hudu haka da sauransu kamar mm. su ma kansu mazan ba wai sai sun maki ke auren ba don da ita yarinya da ta kai shekara sha uku sha hudu a kasa da aka akan akan auren su to za samu yaron da wuce sha biyar sha shida sha bakwai ba yara ne sosai yara ne da sai idan aka yi auren ba a ran su zanna su kare sai da gidan iyayen su zauna ita uwar yaro ita ta ci gaba da kula da mata shi kuma yaro an kara mata wata shi kuma yaro yana bin uba ana ta hidimomin gona ko kasuwa ko kuma kuma da yawa hatta aihu har a yi komai da komai wajen har su yaya suna yayan su sai daga sun fara mallaka hankalin su zuwa su san abin da sannan abu su tafi to yanzu da al'ada ne zai kama inda ake maganan al'ada na lefe kayan daki da duk sauran abubuwan da ake tarkace irin na aure tun a lokacin da ake yin sakoko daga baya ne mahaushe ya ɗora wa kansa nan nau'in ana kai dama ana kai aka kai kayan aure da sauransu amma gaskiya magana da ake yanzu ba haka ke dama kamar menene bambancin ah, bambancin abubuwan da ake da um, bambancin da ake da shine ba wai aboki na karya ba eh ba aboki na karya ba to menene hurumin namiji me zai kawo menene hurumin mace ita ma me za ta kawo a wannan shiri na aure to namiji dole sai gina daki inda za su to lokacin da ba a cika haya ba kenan a ai ni kan ukan mun taso mun samu gidajen haya sai jiba jiba tura suka zo ne da an ba zo zuwa yake zauna gidan ya samu gidan uban ya zauna bari ya magana lokacin sa a goro nan ya samu gida ya zauna har ya zama shi ma amince da shi har a ba shi zai gina to kamar da shi da miji zai da gina ɗakinsa inda mata za su zauna Ilahu ka taimaki harshen Hausa hantsi ka gidan kowa. Ilahu ka taimaki harshen Hausa hantsi ka gidan kowa. Tabaraka zan faɗi sunanka a duk lamarin da na tunkaro. ka ban hikima a dukan baiti da yau na nufaci na jejjero ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa ina taimaki harshen hausa zire ka gidan kowa ka ƙara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu Binta Ibrahim ta sake dawowa a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin mu da yau da gobe bangaren girke girke mu na taɓa kalashi. hajiya habiba tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar mana uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su hajiya habiba muke da shi a wannan zaure yau to jama'a assalamu alaikum yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kamar doya da kwai da akan dan soya a mishi dan socks din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji kabeji dai wannan ganye da na sani kabeji kuwa da kika sani to hajji habiba dora mana girki mu je to jama'a ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kanmu ma amarya laifi mm. ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba gaskiya fa to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu to idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwaima mai gida da iyali na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta idan ta samu doyanta sai ta samu dan kayan miyanta ɗan tattasai a tarugu da ɗan albasa sannan ta samu kabejinta in ma har tana so tana iya samu ta ɗan hada da karas mm. don akan ɗan hada shi da karas amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka ɗan sa mishi green peas ɗin nan wake-waken shi Wake mai kwalle-kwallen ba wai green eh, beans na yankawa ba eh, yawa a'a ba shi ba wannan wake-waken na koran nan mai dan kwalle-kwallo shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan ɗanɗanon ki idan kika same su wanda ake son ruwar gida ko amarya ta yi ta dauko wukanta da kwananta ta fere doyanta ta samu abin da kwananta mai tsafta ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanan idan ta saka sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa idan ta wanke shi already shi yankan yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara bane za ta dan yanka shi irin kamar dan fala-fala mai faɗi eh, mara kauri mm. idan ta yanka ta zo ta dan turara doyanta ta dafa shi eh, ba sai ya nuna ba to idan ta samu kwando sai ta tsana doyan idan ta tsane doyan ta za ta ɗauko wannan kwan nata sai ta fasa shi a cikin wani kwano ta dan sa mishi gishiri kaɗan to idan ta sa gishiri kaɗan sai ta sa manta a wuta sai ta ɗebi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan tana jujjuyawa tana sawa a manta in yayi zafi kenan in ta sa ta soya doyan ta da kwai ta tsame shi ta gama aikin doya to sai ta ɗauko wannan kuma kayan miyan nata sai ta zo ta ɗauki tattasanta da atarugu da al albasa don shi ba a sa mishi tumatir to idan ta ɗauko wa'annan abubuwa ta zo ta daka su in kuma da blanda ne ta dan gratin ɗinsa amma kar ta niƙa shi wato ta dan eh, faffasa shi irin kamar jajjage dai haka ba a son ya laushi sai ta sa abinta ta ɗauko man gyaɗanta sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya to idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi abinda dai ya sauwaƙan mata ta ga shi ya fi mata sauki tana iya amfani da shi don yin wannan miya mm. sai ta soya manta in ya soyu sai ta ɗauko wannan kayan miya nata sai ta zuba idan ta zuba ta soya shi sama-sama dama nan ga kabejin ta riga ta yanka shi ta wanke ga karas a gefe ga kuma wannan green peas dinta mm. ta tafasa shi dan shi sai an dan tafasa shi an dan bashi tsoro a wuta to idan ta tafasa abinta shi ta tsame wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba saboda shi bai da matsalan nuna to za ta dauko wannan green peas dinta da wannan karas za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya sai ta juya su ta juya su ta juya su na kaman yan mintoci kaɗan haka sannan za ta ɗauko wannan ɗan kayan ɗanɗanin nata sai ta zuba idan ta zuba za ta juya sai ta ɗauko wannan kabejin shine karshen zuba tana zuba kabejin ta ɗan juya shi ta ɗan rufe bai wuce minti biyu ba haka shi za ta sauke shi saboda shi bai da wuyan nuna to a nan gida ta samu wannan miya na sauce ɗinta na da wanda za a ci doya kin ga an samu canji ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba ko a ci doya zalla ko a ci ta da mai da yaji kin mm. san kowa za ki ga da irin yadda yake so ya tafiyar da al'amuran shi to wannan mun dan samu canji a nan to muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarairayi mai gida da iyalanta kuma muna fatan insha Allah za su yi farin ciki da wannan girki ta yi musu fiya insha Allah ai za mu gwargwada Hajiya Habiba mun gode sai Allah kai mu wani mako. A kakkata wallah a sha tuwo. Masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. A madadin wadda ta daidaita mana sauti ta hada shirin kuma baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni zahar Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin su ba sa daina ba. Amurka yau ta